yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariyar Laraba 29 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da ni Halima Jumrau. Kamar kowace laraba, yau ma shirin namu akan siyasa ne, kuma saboda mahimmancin bayanan da ke kunshi a cikin wannan shiri namu na yau, muna fata kowa ya saurara musamman shugabanni masu barin gado da masu jira. Za mu fara da karin magana sannan na ikra ya biyo baya da labarin dan iya wanda tunanin shi ya koma kan kudaden abacha dala miliyan 370 da saba'in ɗin da gwamnatin Switzerland ke shirin mikawa wa Najeriya. To zauren matasa ɗin har yanzu yana Abuja, Madina Dauda na ci gaba da jagorantar muhawara da matasa akan bukatunsu da kuma taimakon da suke nema daga gwamnati mai jiran gado. Ƙungiyoyin matasa su fito suna da rajista su zo su kawo kukansu a biya musu bukatunsu. Yanzu idan kika je Ministry of Youth and Sport, duk wanda zaki samu a nan wurin mutane daga shekara hamsin ne zuwa sittin. Digital matashi. Yawwa. Wai digital matashi. <laughs> To, kun kusan dalilan da suka tattaru suka hana mata rawar gaban hantsi a wajen siyasa? Siyasar da maza suke yi an riga an gurɓatar da ita. So yanayin yadda ake gudanar da siyasar ya sa wasu mata sun ja baya da abin. A dalilin na kuma shine abin da ya shafi kuɗi. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, har ma da amsoshin tambayar mu ta jiya. ba baya gode Allah sai ya ga makaho. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Kamaladdini Gidoga, Dutsen ma jihar Katsina. Karin magana. Malam <laughs> Usman kan ka ci gaba. Yau eh, tun da mun nemi Malam eh. Abdullahi Garba Imam mun rasa shi. Mm. Wannan karin magana. Eh. Wai mai ido ɗaya baya gode wa Allah sai ya gama kahu. Sai ya gama kahu. to in Allah ya baka ɗan abin da yake hannunka misali in kana hangen na wani ne to kila in ka ga na kasan ka sai ka gane a ah, ashe kai ka ma haɗu ne ka yi nisa ashe kai wani dan gwata ne wani dan gwata ne kila kana da naira goma kana kallon mai naira dubu to in ka ga mara ko ahu sai ka gane ashe Allah da girma yake <laughs> sosai <laughs> to sai ina eh, to haka yake sai kuma mu je ga wurin Isa Lawal na Ikara inda za mu ji haɗuwarsa da ɗan iya a wannan makon. kai jama'a lallai dai an cuci na ƙauye in ji ɗan iya saboda gangan ake juya tunaninmu ya koma kamar na tinkiya muna ganin manyan ƙasar na ta faman naɗe mana dukiya amma da yake sun riga sun yi nasarar kashe mana zuciya sai ka gan mu cirko cirko kawai mun zuba musu na mujiya sai dai alhamdulillahi yanzu muna yi wa Allah godiya domin ko mun yi sa'a wasu ƙasashen duniya sun amince su dawo mana da irin wannan dukiya gida Najeriya alabashi 'yan ƙasa sa samu su wataya musamman ma dai idan sabuwar gwamnati ta yi tsari na gaskiya na ce dan iya gaskiya naga kana ta wani faɗi daga zuwa kusa da kai kuma naga ka kama magana kana ta wani kauɗi amma yaya kake ganin ya kamata a yi da wannan kuɗi dan iya ce eh to kaga dai tun da an ce kuɗin nan sun kai dala miliyan ɗari uku da saba'in dole ne 'yan kasa fa su yi za kuɗi don kuwa da wannan kuɗi za a iya kyautata rayuwar 'yan kasa don kowa ya ji daɗi za kuma iya gina sabbin hanyoyi su shiga kurɗi-kurɗi hakanan za a iya inganta wutar lantarki don mu yi ta nishaɗi sannan a tsarkake tsarin tsaron da ya tsami ta hanyar shimfiɗa sabon sharaɗi kaga daga nan masu girgidin kan ɗibar kuɗin ƙasar mu kuma sabon shugaba ya buga musu gargaɗi da sani dai har Allah ya nuna mana ƙarshen dukkanin matsalolin da suka dame mu daga nan zuwa baɗi dan iya ci gabar cewa to amma dai ni babban abin da nake so a yi da waɗannan kuɗa kuɗaɗe da zaran an kawo su da ɗumi-ɗumi shine gwamnatin ƙasar mu ta tabbatar da ta inganta ilimi saboda tunani na riga na lura duk mai son yin nasarar tsallake faɗawa rami ya kuma samu damar tsira daga cikin jerin masu tagumi to dole ne ya jajirce wajen neman ilimi komai tsananin gumi kasan yanzu a wannan zamani rayuwa babu ilimi ta zama lami kaga ko kenan ya zama dole gwamnati ta yi ƙoƙarin ganin ta raba mu da dakwantirmi daga nan kuma sai ta yunkurin ganin ta kashe zaman kashe wando da na tsegumi idan ya so kowane ɗan ƙasa ya jajirce don ganin ya zama jarumi ta hanyar tabbatar da babu wata dangantaka tsakaninmu da ta yi tsami na ce to ɗan iya Allah dai ya sa wannan dala miliyan ɗari uku da saba'in za a dawo da ita Najeriya ta yi mana rana kuma kamar yadda Switzerland ta amince ta tattago waɗannan kuɗaɗe ta kawo mana to Allah ya sa su ma sauran ƙasashen su nuna mana irin wannan ƙauna shi kuma sabon shugaban ƙasarmu idan waɗannan kuɗaɗe sun zo ya natsu tukuna ya samu ƙwararrun masana daga kowane fanni su zauna a kawo waɗannan maƙudan kuɗi a aje gaba kowa ya zauna don a tattauna ta yadda za a fidda tsarin tsamo matasanmu daga cusa kai cikin fitina su kuma mata a tabbatar da an haramta yi musu riƙon sakaina alabashi sa samu cikakken zarafin riƙe mana amana ƙasarmu kuma ta yi nasarar tsira daga dukkanin barna. Got me to you. To a gaida Isa Lawa Ikra da mutumi na dan iya. Yanzu kuma sai zaura matasa ga Madina Dauda tare da Fatima Abubakar 'yar kasuwa da Zainab Ahmad Maska 'yar jarida mai zaman kanta da Ibrahim Suleiman ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma Muhammad Grema Bukar shugaban ƙungiyar matasa masu kula da harkokin siyasa a Karu jihar Nasarawa. za su ci gaba da miƙa bukatun matasa ga gwamnati mai jiran gado. Ta wani fanni za a bi a yayi talauci a cikin matasan Najeriya? Fatima. In muka yi zancen yayi talauci wannan kuma al'amari ne na Allah shi zai yaye amma za akwai rawar gani da za a iya taka. yanzu kika kaman da na miki zancen kasuwanci da sauransu ni bai ba wanda ya taba ban jali <laughs> ko ba gaskiya ba amma daga kwabo sai ka mai da shi sisi haka to shine idan matashi ya san ciwon kanshi ya san cewa zai iya mai da kwabo ya zama sisi kuma kana da hangen nesa kamar yadda ya faɗa kai ma ai ba kana son ka zauna haka bane kana ƙara girma kuma akwai waɗanda suke tasowa ko ƴaƴanka ko ƙannanka wasu kana son su ma ka sa su a hanya mm. to a bisa wannan hangen nesan da kake to kai ma sai ka kyautata ma rayuwanka duk abin da ya kasance mai kyau kaga za a samu ci gaba akai sai kai ma ka abin ko da kasuwanci ko noma don ina noma <laughs> dama ina so ku kai gaba wannan bayanin cewa a matasa a tara su gaba ɗaya a buɗe musu wata ma'aikata ta noma da za a ce matasa ne ya kamata su ke tafiyar da wannan wuri kuma su tabbatar cewa sun zainab mai zaki ce wannan ai sun sauke wa inna tsofaffin da ba sa su bar wurin da gidajen su duk shekara suna canza shekarun su suna canja shekarun su mutum ya kai ritaya zai ga ko sai je canza shekarun shekaru ba kasar nan ma akwai wanda ya fi shekara 60 aka ce mai shugaban matasa <laughs> yawa kin ga kaman yawa yan kama yanzu wannan wannan da ake magana akan matasa kaman maganan da dan uwana yi ya kamata mu tabbata shi matashin ya san shi matashi ne na biyu manyan da suke cewa su matasa ne ya kamata gwamnati mai zuwa kamar idan za ba da minista na matasa a samu matashi wanda yake shekara sha takwas zuwa arba'in mutum da aka sani ya yi fice mutum da aka sani wanda yana da shirye-shirye akan matasa idan aka bashi sai a diba gwamnoninmu da muke da su a jihohi 36 duk mutumin da zai ɗauko ya ba da kwamishinan matasa ya faɗi cikin shekarun nan nashi sannan sai mu koma local government namu ya kasance akwai ofis na mai ba ciyaman shawara akan harkar matasa idan muka yi wannan abubuwan yanzu sai a diba me blueprint in daga can sama me kuka yi designing tsare-tsare me kuka shirya wa matasan nan yau muna da matasa kamar mutanen da ake magana yan shaye-shaye ne yan menene akwai sanda wani ya ba mu wani aiki ya ce mu je mu yi musu interview mu tuntube su mu ji me yasa suka shiga wannan harkokin akwai wanda ba su da aikin yi ne kuma sun yi karatu wasu kuma damuwa ne na gida yasa suka shiga wannan abubuwan saboda wasu su ne manyan gidan amma ba su da abin da za su sauke nauyin nan da ke aka dora musu so idan muka diba ya kamata idan aka shirya wannan akwai matashin da yana da aikin hannu amma me bai da jari so irin wannan mutanen kamar wani yana construction wani in ya zo ya kera miki injin nika zaki dauka daga China aka kawo shi amma suna nan Najeriya kuma suna cikin wani lungu da ba san su ba so idan gwamnati za ta fuskanci irin wannan abubuwan in ta samu mutum daya muna da directorate of employment a ƙasar nan wanda alhakin su ne su ɗauki mutum ɗaya biyu zuwa goma su je wannan wurin su haɗa su a ce a karantar da shi aiki kaza gwamnati za ta tallafa maka saboda tallafin da gwamnati ke baka ba wai a banza bane kai ma za ka ba gwamnati abin da kuma kun ce gwamnati ba za ta iya muku komai gaba ɗaya ba kowace rawa kuke takawa ku kuna da ƙungiyoyi daban-daban ku kanku na fito da 'yan uwanku da suke da wa'annan basirar kamar yanzu don kika diba directorate of employment eh. gwamnati dama da aka yi ba ba ta sauraron yawa matasan Najeriya to amma ai akwai ma'aikata ta musamman da aka ajiye domin abin da suke idan kika je zaki samu mutanen da suke wurin sun wuce ah, shekara 50 ba ka ce ba abin da suke ba sun sun wuce shekaru 50 sun wuce shekaru sun girma da yawa sun girma ko kuma su kawo ya'yan su ko yan uwan su kawai dai ya zama dai aikin dangi yanzu idan kika je ministry of youth and sport ba za ki samu matashi ƙasa da shekara arba'in yana rike ofis na darekta ba duk wanda zaki samu a nan wurin zaki samu manya mutane daga shekara hamsin ne zuwa sittin digital matashi <laughs> amma so saboda haka amma ai akwai akwai wa'annan ma'aikatan a jihohi 36 na kasar nan kuna ganin sun fi na gwamnatin tarayyar laifi kenan domin ai su ya kamata su har hada matsalolin ku gaba ɗaya su kawo wannan ba su faɗa minista ɗin ke ma'aikatar eh, eh, matasa da su ba su faɗa sai a ingantaccen gwamnati mai adalci za ki samu irin wannan tsarin in sun san za su samu goyon baya to eh, sai su kawo wani sai ya ga kawai ma ɓata lokaci ne ba kuma da na jihohin duk suna da na ƙananan hukumomi duka hukun ku matasan ba ku da laifi muna da laifi mu ma matasa amma duk rashin da shugabanci na gari ne To kuna ganin yaya wannan gwamnati za ta iya sanin kuna nan ne da kuma da bukatunku? Yawa, yadda gwamnati za ta san muna nan, kamar yanzu babu wanda gwamnati ta sani kamar National Youth Council. National Youth Council kuma suna da reshe-reshe na kungiyoyi sama da 200 a karkashin su. Hukuma ce a karkashin gwamnati ko dai ƙungiyar ce ta kanta? Kungiyar matasa ne. Kungiyar ma da nake gaya hmm. miki ban Da yake ambata yanzu shi ma eh, gurɓace gurbace shi. Mun ta rumfashin eh, malam ba. youth council da kake magana yanzu an gurbata shi yanzu maganar nake ma akwai shugabanci kala kala a so wanda suke kira wasu shugabanni gwamnati ta bata su ai <laughs> eh gwamnati ta bata su saboda akwai wanda akwai wanda suke tare da akwai matasa masu zaman kansu inda suna da register da CAC mm. ina son ma ni na dade aikin matasa a kasar nan mm. kafin na zama dan jarida to ina son gya masu sauraron cewa akwai kungiyoyi na matasa inda suna da register da cac mm. ya kamata a dube su youth council din nan yan bokon ministry da kuma dattawan ministry na dartoci nan duk sun maida shi kamar wani jan anyanci abincinsu saboda haka muka dawo kawai a ce yi kansu na kasar kawai za ta ji koken matasa gaskiya ba za a koma gidan jiya kukan ba zai kai zai kai abin nan ba kungiyoyin matasa su fito na kananan hukumomi na unguwanni su fito suna da rajista su zo su kawo su a biya musu bukatansu. ta yaya za a gyara wannan al'amari zainab kina gana akwai wata hanya da za a bi ya da mu matasan sai mun gyara kanmu matsalolin daga kanmu ya fara mu muka nuna ba mu da wayo shi yasa wayanda suke wurin da suke amfani da mu suna abin da suka ga dama za su karbi kuɗi da sunan taimaka mana mm. amma za su biya bukatun su saboda haka mu kanmu matasa akwai gyara a tsakaninmu sai mun gyara kanmu ni dai a tawa shawaran ba ba wai lallai kowa ya dauka ba a nawa shawara inda hali duk mutanen da suke nan gwara a sassauke su a wannan ma'aikatar a wannan ma'aikatar duk mutanen da suke wurin na manya-manyan na a sauke su komai sai an canja sun ci lokacin su su tafi hmm. su ba mu dama mu matasa mu taimaka maka mu kin ga kamar kasashen ƙetaren nan duk daga inda aka haifi jariri akwai gwamnati tana da tamfit ɗinsa tana da kalan sa da hmm. komai da komai kin ga inda muna yin wannan a Najeriya ba yanda za a yi wani director zai ce mana shekarar shi kasa ma kamar nan ko Ghana da halin mun san shekaru shekaru ba ma turai ba wanda zai mana karin South Africa kananan kasashe ma nan makotan da suna da wannan tsarin shaidar ɗan kasa kana da shaida duk komai na ka sani wani bayani ma kan ka sani to yanzu ku kuna da shaidan kuna da katin shaidan yan kasa. <laughs> muna da BBC muna da CBN BBC na zabi da muka kawo eh, canji shi muka yaki muka kawo canji <laughs> ah, to yanzu ku me zai hana ku ku samu katin shaidan zama ɗan kasa. yau a ce duk inda kuka tafi ku rika nunawa kuna alfahari da cewa ku 'yan Najeriya muna da shi muna da shi Najeriya zai kawo mutane a'a muna da shi eh, eh cikin yan najeriya sai samu mutum tara ma bai cikin goma sai samu mutum daya kashi da suke da wannan shaidar dan kasa din ko saboda shaida na yanzu kamar wannan shaida kamar shaida na mayo biyu ban gani ba obasanjo ma zamanin sa an yi wani ban ga wannan kadiyo ban ga katin ba shine muka je muka har yanzu muna da temporary wajen shekara biyu kenan to ai ya kamata ku kai kuka ne ma'aikatar da ke kula da ku matasan Najeriya mun ga mun kawo canji amma gurbatacce gwamnati ce wannan gwamnati za ta tafi shekara goma sha shida aka talauta yan Najeriya aka talauta matashi bayi da damar zuwa ilimi bayi da damar koyi sana'a bayi da damar ya san ciwon kansa aka sa shi ma cikin duhu don ma kai samu ma ya ce ma ya nemi ko lafiyar nan ba asibitin babu magani matan mu aihuwa suke suna mutuwa babu magani kina da senator senate president a kasar nan wanda zai baki leta ya ce wacce a bata aiki yana kaiwa ba za a miki screening ba ba kome karshe ma baki rubuta eh, interview na wannan jarabawan ba appointment letter za a dauka baki head teacher tana magana ta ce kai wallahi wane dai kan an matsa mun ne ah! to ke ma baki baki tsaro ma a kasa ma ga gari saboda yanayin kwashe wanda wanda wanda wanda a saboda kwashe daukan ma'aikatan tsaron ma yana da abin da yana da wato a kowane fanni an samu an samu kawo siyasa ta an samu tabarbarewa duk an ta an samu ta an saye su su ma an bara gurbi ban ce duk ba amma a cikin su ma komai na rayuwar mu ya corruption ya affect din mu saboda haka wannan tsarin war against discipline din nan yaki da rashin da'a dole a dawo da shi akwai wata wane na sani ta je uk a je wannan asibiti a diba mata idanunta da muka yi waya nake cewa yanzu ya 'yan najeriya suke a uk ta ce yanzu kan mu tsaye muke tafiya mm, muna tafiya muna kallon mm. sama ba saboda komai ba an san an samu sabon shugaban kasa ba a tsoro ba kunya cewa ga Najeriya ne saboda haka a matsayin ku na matasa masu bukatu kuna ganin yanzu in aka rantsar da wannan gwamnati an sauwaƙe muku abubuwa kenan duk matsalolin ku za su tafi muna fatan haka za a shafe su da rabi cin anti dama da kuma shine kawai matsalar Najeriya shi kuma ya bata matasan kin ga in ka san ba inda zaka kai cin hanci a yi maka abin da kake so sai kai kokarin ka kokarin ka mm. sai ya baka wannan abin matasan mu suna da kokari matasan Najeriya an san su da kokari an san su da hikima ina lantarki titi duk babu na kirki ba mu da aiki kullum sai neman aiki haba zan muku famfo zan muku famfon nono na lai zan muku famfo zan muku famfon fura na life sun mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu in sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce mu do an cuce na ba dan ka haɗa ki da ummi ba sai in ci ga kinan kina ta motsa ka haɗa kina ta rangaji take eh, ka gani ko tana <laughs> cashewa a ah, rangaji ake cewa <laughs> to rangaji ai kai ma na ga ka kaɗa eh, kai a ah, ni kawai na ɗaya haka ni kawai <laughs> to kun san dalilan da suka tattaru suka hana mata rawar gaban hantsi a wajen siyasa ga lauya Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard da bayani. me dalilin da yasa mata ba sa son fitowa a fafata da su al'amuran siyasa suna fitowa matsalar ita ce siyasar da maza suka suke yi an riga an gurɓatar da ita maimakon a yi abu cikin tsanaki cikin lumana sai ka ga an saka kwaya a ciki an saka 'yan daba a ciki an saka hargowa a ciki in ana taron siyasa ba za a yi taro ba sai karfe goma sha biyun dare za ka gaba matar da tana da aure da yaranta za ta fita karfe goma sha biyu ta fita siyasa so yanayin yadda ake gudanar da siyasa da kazantar da take ciki ya sa wasu mata sun ja baya da abin dalilin na biyu kuma shine abin da ya shafi kuɗi za ka ga cewa idan mutum yana so ya tsaya a zaɓe shi sai yana da makudan kuɗi da zai raba wa jama'a yawa daga cikin waɗannan matan kuma da muke magana suna gidajen mazajensu ko kuma suna aiki ba wai satan kuɗin mutane suka yi da za su fito da shi su raba wa mutane a siyasance ba to wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ashe in ba wanda ya je saci kuɗi ba ko kuma wanda yake da nasa kuɗin da zai iya kashewa a siyasa zai wahala mutum ya shigo siyasan ya yi tasiri a abu na uku kuma akwai yanayin eh, tunanin jama'a mutane suna ganin cewa ah, ai siyasa abu ne na maza ba abu ne na mata ba wannan kuma na ganin eh, kawai yanayin tunani ne wanda idan muka duba akwai kasashe da dama ma muna magana cikin ne kasashen da kasashen musulmai ne amma sun ba wa eh, mata damar fitowa su taka rawar siyasa a rawa a siyasa misali in ka duba irin su pakistan har su yi eh, prime minister ta mace benazir bhutto marigayiya allah ziganta da sauran kasashe kamar su turkey numfa kasashen da suka fi ma taimakawa wajen ba wa mata dama su fito a harkar shugabanci za ga da yawa kasashen musulmi ne so ba maganar musulunci ba ne akwai maganar al'ada akwai kuma maganar taɓarɓarewar al'amura cin hanci da rashawa amfani da siyasa da amfani da kwaya da 'yan banga da makamai wanda ya sa siyasa ta kazanta kuma ya sa mata ba sa samun daman fitowa su taka rawa a wani lokaci kuma zai ga a mataki kamar na na iyali wani lokaci mazaje ba kowa ne zai so a ce matarsa ta fita tashi ta irin wannan yanayin siyasa ba ana ganin cewa har ana so mata su fito su taka rawa to ya kamata a ce an samar da wani nutsuwa a cikin yanayin tsarin ya zama to cancanta ake dubawa ya zama to cewa kuma ana yin siyasa ce bisa aƙida da bisa dacewa da bisa cancanta ba wai bisa abin da kake da shi da za ka raba wa jama'a ba ko kuma 'yan banga da kake da shi da 'yan daba da su ihu su yi zage-zage a madadinka ina ganin idan har aka gyara yanayin yadda ake yin siyasa to mata da yawa za su fito a fafata da su ni na sani akwai mata da dama da na sani wanda inda su ne ake suke shugabancin najeriya da al'amura ba su tabarbare kamar yadda suke a yau ba yanayin halittar su ma mata mutane ne masu tausayi ina gani mutane ne ko masu ganin abin da ya dace kuma sun san cewa dukkan matakin da suka ɗauka zai shafi 'ya'yansu ne kuma zai shafi al'umma da za su zo nan gaba a ina ganin tabbas akwai rawa da maza za su iya takawa kuma mu ma al'umma akwai rawa da za mu iya takawa wajen goyon bayan su sun fito a dama da su wannan misali na matar da ta fito a taraba ita hajiya aisha alhassan ba karamin abin alfahari bane ga dukkan 'yan najeriya musamman mutanen arewa wanda da ake ganin kamar su shirya ne ba sa ba wa mata A dama su fito a taka rawa ita ta zama kamar wata gwarzo ne ba ma a wajen mata ya kwanta ba har ma a wajen maza muna fata kuma za a fito a ba goyon baya wa irin irin din da suka fito don ganin cewa sun wakilci jama'a don ganin cewa kuma su ma suna daga cikin waɗanda za su taimaka wajen kawo maslaha da kuma samar da mafita abubuwan matsalolin da ke fuskantar mu a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya. yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan hanyar da tafi dacewa a kashe kudaden eh, janar sani abacha marigayi dala miliyan 370 da gwamnatin switzerland ta gano ta kuma maidawa nigeria. wayo allah daɗi kashe ni ba komai yasa na fara da wannan ihu ba sai ganin da na yi dama ta samu ga 'yan uwana matasa a gaskiya waɗannan kuɗaɗen da marigayi sani abace bari a ƙasar waje babu abin da ya kamata a yi da su illa a baiwa 'yan uwana matasa maza da mata jari don kawo ƙarshen kashe wandan da muka yi fama da shi a ƙarƙashin wannan gwamnati mai barin gado da watan wannan magana tawa za ta kai kunnuwan da suka dace sako daga usaini dangote karasuwa daga jihar yobe najeriya ta samar da tsayayyar wutar lantarki domin ta wannan hanyar ne kawai matasa za su samu ayyukan yi a masana'antu na gwamnati ko masu zaman kansu. Sako daga Ibrahim Sha'aibu Narkuta. Ni a ganina wutar lantarki ita ce farkon abin da za ta fuskanta. Dalilina shine idan akwai wuta ingantacciya an fara samun tsaro, domin kuwa matasa za su samu ayyukan yi, bunƙasar tattalin arzikin ƙasa baya samuwa sai da ingantacciyar wutar lantarki, sako daga Salisu Yusuf a jiya. A yi amfani da su ta fannin tsaro da kuma samar da aikin yi ga matasa, sako daga Shehu Bashir ɗan Fulani. A gaskiya ni kuwa a ra'ayina ya kamata wannan gwamnatin mai jiran gado ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe gurin nema ma matasa da mata aikin yi da kuma harhaɗo da harkar noma da ilimi da samar da wadatacciyar wuta da gyara hanyoyi da samar da wadataccen ruwa. Sako daga Jamilu Musa Sabon Layi ƙaramar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna. Ina kira da gwamnatin Najeriya da ta yi amfani da nerorin da Abacha ya manta da su wajen gyara asibitoci da hanyoyi shi ne ya fi dacewa, sako daga Bilyaminu Yusuf Sambo. Abin da kawai ya kamata a yi da waɗannan kuɗaɗe shine ayyukan more rayuwa ga talakawan ƙasa, sai dai a kula, kada waɗannan kuɗaɗe su tsiyaye a aljihun 'yan baranda, sako daga Hassan Muhammad Binanci. Ina mai ra'ayin cewa gwamnatin Najeriya da ta buɗe akawunt na musamman a sa kuɗin a ciki a ƙarƙashin kwamitin Amintattun Mutane, a ba su aikin gyara makarantun sakandare a duk faɗin ƙasar ta hanyar gine-gine da samar da kayan zama, sako daga Tijjani Sarki. ta inganta ilimin ƙasar domin magance ƙetarewar da wasu 'yan ƙasa ke yi zuwa ƙasashen waje domin neman ilimi mai inganci. Sako daga Ibrahim Suleiman. A ganina ya kamata gwamnati mai zuwa ta yi amfani da waɗannan maƙudan kuɗi wurin gyara mana hasken wutan lantarki da harkar noma da kiwo da ma wadata ƙasa da ruwan sha mai tsafta da biyan 'yan fansho kudin da suke bin gwamnati. Sako daga Ahmad Manaja daga Bauchi, anguwan karofin Madaki. Malam Usman. Hmm. Kuɗin nan wani marigayi sani a abacha. Dalan nan miliyan 370 ba a maida su ba. Ana shirin maidawa. Kin san ba Kano da kuɗi. <laughs> Yawa shi ne nace kayi na dan iya. <laughs> Eh, Isa Lawal Ikare ce dan eh. iya na taza kuɗi ya ji labarin eh, za a maida kuɗi. Za a maida. To ni na ma da ci an maida wai garaje ga gadem ce a sawo miya. Gaskiya <laughs> kana ba kana ba zazzagawa aka ce da kuɗi ba. anya muku dai gaskiya gaskiya na tana ji ba zan eh, zazzagawa ne <laughs> ah, <laughs> Jamila mai ce ce tambayar mu ta yau kafin mu tattare mu hice daga eh, nan to tambayar mu ta ita ce waɗanne matsaloli rashin gwaji da magance cututtukan da ake ɗauka ta hanyar saduwa ke haifarwa eh to bayan wannan ni ma fa ina da wata tambayar wannan miliyan 370 din na fa mm. dawo mm. <laughs> Eh, uku kane kenan ɗin nan ta dala wai nawa kenan a naira Kano ah. zazzau na. <laughs> To kenan masu saurare ga eh. tambayar Usman kuma muna eh. jiran amsa ku a Facebook ko Twitter. Eh. Wai nawa kenan a naira dala miliyan 370. Kuɗaɗe masu ɗanbin yawa. <laughs> To masu saurare muna bin ku bashin wannan kuɗi a naira gobe idan Allah ya kai eh. mu to baki ɗaya ƙarshen shirin kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara da Tafarra Girma Tafarra da injiniya mu Mr Keith Holmes da bakon da ban san sunan shi ba aboki abokin Tafarra <laughs> Solomon ni ce ah, Solomon da eh. Solomon to ni ce taku Halima Jumaro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.